zaune gaban rufarsa abdullahi abubakar wani matashi ne mai fama da nakasa da ke tawa mai shekaru 30 da ya juya ma bara baya a yau yana samun alheri cikin aikin hannu bayan wata haduwarsa da wani bajamushe ya ba da labarin farkonsa wala abin da ban sha da ina ta haya wurin bida ana min walakaici daga nan daga bayan ni dawo gida anan sai ni ni sabo da wani baturi alman nawa kala da sha kai sha sarka da har ya sabo yadda ya mai ya zo dan tawa ya zo ya muna koro mu goma sha uku muke daga nan mu ta yi mata to yanzu dai gaskiya dai ga harkon nan dan dai ƙara ba mu kuraji cikin cikin shi na ga zuwa ba mu duk wata sha ba mu kenzi mil mintu da ake tashe shi dan nan yanzu haraka duk ta jara ba dai ni ci gaba har yanzu kuma na ci gaba shi na ci unhwani kwarai gare shi dai ya himin bara ma abdullahi na aikin fata duk da cewa yana aiki a gargajiyance kayakinsa suna da inganci sosai kowace rana kuɗin shigarsa na karuwa ina yin saka na mata ina yin takalmi ina yin mone. inda sai fata na sa abin da da yi ka ga wanga dikin ma wanga ga shayi min doka kwana gwi min na sawar da ya kama yanzu kaga shi nan shi ka bukan sai da shi amma shi kaga babu kasuwa yanzu in ga me ka biyan ma amsa da ni yakin shi akwai mazalikin da nake yanka shi an wanga kular ni na gan shi ya mai amma su suna da mashan ta guga amma mu da hannu na mu guga ba mu da mashan ya da shi nake rayuwa ta wallahi alhamdulillah da wallahi da ban ne ba kullu ina ta kasa wuce ban zama da na zaka in ni kwana sati ma na koma inda ne amma daga Allah ya kuma ya rage mu hala haga na tsa gidan ayi na yawa A cewar Madan Bubakar Hahadu Zainabu Basundi shugabar festival ɗin wani sabon salo ne na ba da ƙwarin gwiwa ga waɗannan mutane da suka juya ma bara baya su kasance masu amfani ga ci gaban ƙasa. To sai dai babbar matsala ita ce ta rashin shigar da kayayyakinsu. La principal constraint. Babbar matsalar ita ce rashin sayar da hajarsu. Misali a Nijar muna amfani da alli don rubutu da darnin karfe da kayayyakin tsaftacewa da sauransu amma ba mu sayan wa'annan abubuwan a wajen nakasassu duk da mun san da suna sarrafa su. Misali in kuka ɗauki allon rubutun in ofisoshin ministoci na iya odar wa'annan kayayyakin a wajen su za su taimaka musu kwarai da gaske. Mu kuma mata akwai abubuwa da yawa da nakasassu na ke sarrafawa da muna iya saya kuma mu yi amfani da shi. Ko shakka babu waɗannan nakasassu suna da baiwa har ma idan aka ga kayayyakin da suka sarrafa kuma suna cike da niyya domin yaƙi da zaman kashe wando wajibi ne ga hukumomin ƙasa su taimaka taimakawa waɗannan mutane